da ma duniyar musulmi baki daya amin inda duk ake keta haddodi da cin mutuncin musulunci da musulmai irin abin da yake faruwa a suriya da sauran wurare ina fatan allah ya kawo ƙarshen abin amin ina addu'a allah ya kawo zaman lafiya a wannan jamhuriya ta nijar shugaban ƙasar Nijar da irin yadda yake ba da haɗin kai ya ba da dama mu shigo wannan ƙasa a zo a yi wa'azi a karantar yadda yake ba wa waɗannan ƙungiyoyin ahalu suna haɗin kai Allah ya saka mishi da alkhairi amin Allah ya wa gwamnatin albarka ya yi musu jagora amin rikici da rigingimu da ke faruwa na boko haramun da sauran abubuwa da ya shigo Nijar Allah ya kawo sauƙinsa kamar da ya kawo mana sauƙi a Najeriya amin muna roƙon addu'o'i mu ga shugaban mu na najeriya da gwamnatin najeriya allah ya ƙara zama da mu lafiya ina addu'a ɗan uwa da muka rasa shugaba na ƙungiya na gaya wanda allah ya mishi rasuwa a yammacin yau allah ya gafarta mishi allah ya sa ya huta amin allah ya karɓi shahadarsa yadda ya zo wurin wannan tafiya saboda allah Allah ya karbi bakuncinsa amin yan uwa musulmai an saurari wa'azi daga maluma daban-daban waɗanda suka gabatar tun daga waɗanda suka fara daga nan jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe daban-daban har zuwa malumanmu na Najeriya da suka yi wa'azi har zuwa kan sakatare janaral malam muhammad kabiru gombe da ya sauka yanzu ina addu'a allah ya saka wa kowa da alkhairi amin to da yake ya yi wa'azi a kan ainihin wato muhimmancin taimakawa kuma ina kira gare mu dukkaninmu kowa ya ba da gudumawa don taimakon addini duk mutumin da ya taimako saboda allah allah maɗaukakin sarki zai ba shi kyakkyawan sakamako ainihin alkiyama hmm. duk mutumin da bai yi rowa wa addini ba ya taimaka da dukiyarsa da irin abin da Allah ya bashi to Allah maɗaukakin sarki zai bashi kyakkyawan sakamako wata rana abdullahi ɗan abbas yana majalisinsa sai ya karanta wasu ayoyi na alkur'ani wanda yake nuna babu wanda zai zo mutuwa face sai ya yi nadama in dai bai taimakawa addini ba duk mutumin da yake da daman ya taimaki addini da iliminsa Allah ya ba shi ilimi yake amfani da ilimin to in ya zo mutuwa sai ya yi nadama da ya sani da ya taimaki addini da iliminsa wanda yake da dukiya sai ya ƙi taimakon addini da dukiyarsa to in ya zo mutuwa sai ya yi nadama ina ma a ce ya taimaka da dukiyarsa wanda yake da ƙarfi bai yi amfani da ƙarfinsa ba in ya zo mutuwa sai ya yi nadama ina ma a ce ya yi amfani da ƙarfin da Allah ya bashi ya taimaki addini wanda yake da wata fuska a wurin masu mulki ko a wurin masu dukiya yana shiga ya fito sai ya zama bai taimaki addini da wannan fuska da daraja da Allah ya bashi ba in ya zo mutuwa sai ya yi nadama ina ma a ce ya yi amfani da wannan dama tashi wanda yake da mulki sai ya zama bai yi amfani da mulkinsa ba ya taimaki addini in ya zo mutuwa sai ya yi nadama ina ma da ya ɗauki ainihin wato wannan dama da Allah ya bashi ya taimaki addini da shi a sai kenan kowa yana da abin da Allah ya bashi to ya ciyar ya taimaka da dukiya ko da dama ko da ilimi ko ma duk irin abin da Allah ya mishi na arziki sai ya karanta wayannan ayoyi wa anzirin nasa wa anzirin nasa yawma yatihim al'azabu fa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib ربنا أخرنا إلى أزل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل سمين أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحد أتاهم الموت قال رب ارجعون ماذا فعلوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون da ya karanta wannan ayoyi Allah ya ce wa anzirin nasa ka yi wa mutane gargadi ka karantar da su wani irin gargadi yawma yatihim la'azabu. Ranar da azaba zai zo musu yinin kiyama kenan فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ذاك جوان أن سكا زالون تكاونا نسود كافرتي سنة ربنا أخرنا إلى أجل قريب يا أبنجي مكسولا رامنا منا زوا واني lokaci kusa me za mu yi nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul za mu karɓi da'awarka wa'azinka karantarwa wa'azin da kake so mu bi za mu karɓa kuma za mu bi manzanninka za mu yi imani kenan takunu aqasamtum min qablu ma lakum min zawal Allah ya يتكر suke yi awalam takunu aqasamtum shin ba su yi rantsuwa ba ne tun kafin wannan lokaci cewa in ainihin wato wa'azin ya zo musu in addini ya zo musu sun karba ba za su gushe ba za su bi annabawan za su yi biyayya ai sun yi rantsuwan kafin Allah ya halicce su tun suna ainihin wato alamul sun yadda cewa za su bi ainihin wato annabi adam alaihi salam za su bi sauran annabawa sun riƙe alkawari tsakaninsu da ubangiji cewa za su yi imani amma ƙarya suke saboda haka a sai kenan Allah na magana da ainihin wato kafirai sannan Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un sai mutuwa ya zo ɗaya daga cikin su yana ganin ƙuruƙuru zai mutu sai ce ya Allah a mai mu duniya za ka ji suna cewa a mai da mu in an mai da mu me za mu yi la'alli salihan fi ma tarak. wai yana cewa idan ya koma duniya wata watakila zai yi aiki na kwarai kenan idan ya koma zai yi aiki zai yi imani ya zamanto mutumin kirki don ya gyara ainihin wato fasadin da yi sai Allah ya ce mai kalla ƙarya yake yi inna kalimatun huwa qailuha kalma ce kawai da yake faɗi in ya koma duniya ma tsiyarsa zai sake aikatawa kafircin zai yi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun ay wa min wara'ihim amamahum a gaba gare su akwai ainihin wato barzakhu ko sun mutu ma'ana su ba su je lahira ba kuma sun ba duniya suna ina kenan suna barzaku saboda haka ibn abbas ya karanta wannan sai cikin sahabbai suka ce to ai ya kai dan abbas wa'annan ayoyi ai da kafirai ake yi sai ce a'a ai ma musulmin duk mutumin da ya samu dama yana da halin ya je aikin hajji sai ya ƙi ya je aikin hajji har lokaci ya wuce in ya zo mutuwa sai ya yi nadama ina ma da na je na aikin hajji haka nan mutumin da yake da halin ya yi zakka sai ya ƙi ya zakka in mutuwa ta zo sai ya yi nadama ina ma a ce ya yi zakka suka ce sai ce to bari in karanta muku ayan da za ku gane cewa ai da musulmin ma shi ma zai yi nadama sai ya karanto ayan alkur'ani ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala ينهاكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون saboda haka ibn abbas ya ce kaga allah maɗaukakin sarki yana magana da musulmi ne anan ku ciyar da dukiyanku ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah hmm. ka dukiyoyinku da ƴaƴanku su kau da ku su ɗauki fuskokinku gabarin ambaton Allah ku bauta wa Allah da gaskiya ku ciyar da dukiyanku tun kafin mutuwa bai zo wa ɗaya daga ku ba ballantana ya ɗora yin nadama yayin mutuwa ya rika cewa rabbi laula ni ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma ce ka saurara mini har zuwa wani lokaci nan kusa in yi sadaka in kasance cikin mutane na kirki Allah ya ce ba za mu saurara wa kowane rai ba in lokacin mutuwa ya yi sai ya mutu manzon Allah ya ce ma'ana sahabbai suka ce abinda manzon Allah yake nufi a nan shine ba a ƙara maka koda kwana ɗaya a azurta ka da 'ya'ya na ƙwarai kana cikin ƙabari suna maka addu'a rayuwa ta yi albarka kenan ajalinka ya yi tsawo saboda haka ya ku ‘yan uwa musulmai ku yi amfani da daman da Allah ya baku ku ɗauki dukiyoyin da Allah ya baku ku ciyar da shi don taimakon addini idan Allah na son bawa da alkhairi sai ya shi daman ɗaukar dukiyarsa ya ciyar da addini ya yi don Allah idan ka ga mutum yana ɗaukar dukiya yana ciyarwa saboda Allah to Allah na nufin shi da alkhairi rahamar Allah tana kusa gare shi ina fata yan uwa za mu yi amfani da wannan dama mu ba da gudumawa saboda tallafawa addini duk wanda ya taimaka Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi kar ku zamanto kamar wanda Allah ke cewa ha antum haula itu da auna antum haula itu da auna litunfiqu fi sabilillahi, fa faminkum man yabkhal wa me faru wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wallahu al-ghani wa الفقراء وإن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم saboda haka Allah na kiran mu da mu Allah ke yi kowa ya kawo dukiya ya taimaka ana kiran ku ku taimakawa addinin Allah daga cikin ku akwai mai yin rowa a ce a kawo fisa sabilillahi ya sa hannu a juhu shi bai bar dan agaji ya tafi ba shi ko bai bayar ba ina nan ina shawarar shaidan lokacin shaidan zai tuna ba duk wani laruran da bai kamata ya tuna ba har zazzabin cizon sauro sai ya tuna maka ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahasha. amma wurin taimakon shaɗan fa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi shaydan wurin taimakon sa yana zugawa amma wurin taimakon addinin Allah gaba ɗaya sai ya sanya ma kasala da zaran za a taimaki addini sai ya ma barazana da talauci amma wurin taimakon shaidanci yanzu da kokuwa ake yi sai ya sa ka biya kuɗin shigowa filin kokuwa get ɗin za a biya kuɗi amma wurin taimakon addini wurin sauraron wa'azi waye aka ce in zai shigo nan ya biya sisi akwai ka zo ne don Allah yanzu ma ana neman taimako ne in ka niyya ka bayar in ka ƙi ka bayar ya stabdil qauman ghayrakum summa la yakunu ku sai Allah ya canja ku ka kawo wasu mutane da ba ku ba wallahul ganiyyu wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne mabukata in kun ki ku taimaki addini sai Allah ya kawo mutanen da suna son Allah Allah yana son su su ba da gudunmawa don taimakon addini na san mutanen maradi na san mutanen jamhuriyar nijar na san mutanen najeriya allah ya azurta mu da son addini da kuma ƙaunar mu taimaki addini ina fata mu yi amfani da wannan dama mu ba da gudumawa lura da gobe za a ba da wannan tallafi yanzu kuma an so mu bayarwa kuma dare ya yi bai kamata mu tsawaitawa al'umma ba dama malam kabiru gombe ya ce min sai na hau zan je da sanyi yaji yanzu ko na ji a jika saboda haka ko ba a ce mai tsaya ba zan tsaya ina fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar amin kuma Allah ya karba mana amin Allah ya sanya wa wannan taro albarka mai yawa shugabannin wannan kungiya ta mu ta sunna a wannan jamhuriya muna muku godiya muna muku addu'a Allah ya ƙara haɗa kanku ya ƙara sanya albarka kuma abin da muke nema na tallafi Allah ya bayar Allah ya sa samu kuma da fatan gobe za a fito a ba da wannan gudumawa yadda ya kamata Allah shi zana da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu shugaba kenan ana bala bala insha Allah akwai dan uwa daga Najeriya ya da katinsa na zabe mai suna yusuf faruku yusuf faruku sanana na ba cigiyan wato eh, permi da card identity a